Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a kasar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alfa Radio. Ana kuma iya sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. to sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu barkamu da warhaka a fatan kowannen kuna cikin ƙoshin lafiya shirin yau da gobe wanda za mu tattauna da manyan baƙinmu na tare da Dr. Yahaya Amayo sai kuma Malama Aisha wanda yau maudu'inmu ya danganci ainihi wato illolin shafukan sada zumunta wanda a muke gani cewa a halin yanzu yara sun shiga halin kakani kanyi game da ainihi wato shafukan sada zumunta duk da cewa mun san shafukan sada zumunta yana tattare da maslahoyi da dama wanda idan mutum ya je za mu ga cewa 'ya'yanmu suna bukata aiki da waya kamar batun boko mata waɗanda za su yi kasuwanci mata da maza da sauransu amma yau sai muka ga cewa shafukan sada zumunta ya zamo wurare wanda ake wasu ababe wanda bai dace ba wanda 'ya'yanmu sun fito suna fanɗarewa musamman ta ɓangaren tiktok da sauransu wanda muka san cewa ainihi ma wanda ya kirkiro wannan ya kirkiro ne saboda sada zumunci da kuma ba mamaki yin kasuwanci da kuma neman ilimi ta wannan bangaren ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda wannan hirar za ta kasance tare da manyan mu. Dokta Yaya kaji dai wato wannan shifida da nai game da wannan maudu'in da za mu tattauna a naka ganin yaya ainihi me ake bukata mai yasa aka kirkiro shafukan sada zumunta shafukan sada zumunta dama wato yanayin rayuwa ne kawo mu ga kuma muka samu waɗansu masana suka yi tunani suka buɗe na ba dama wato wanda suke da nisa ya kusar da shi kuma a samu a yi hudda da shi a nan kuma ana samu wato bangarori da yawa wanda wato ake amfani su musamman kamar malami da yake so ya lacca da yake so ya koyarwa to ana samun ɗalibai a cikin wannan shafukan sada zumunta kamar akwai wato ko harka na neman ilimi maimako ka je ka biya kuɗi ka je waɗansu ƙasashe ana iya wato ta wannan ana iya yi sa ta bidiyo wato a samu a yi wannan abin ko kuma wani suke da kasuwanci <clears throat> kan da kayan kana so ka tallafa wannan kayanka wannan kana iya samun dama wato ka tallafa saboda akwai mabukata da yawa cikin wannan shafukan sada zumunta ko kuma masu saya da sayarwa wato wannan abin da shine wato dama abin da aka yi wannan kuma da kuma sada zumuncin mana in wantaka wato mutum da wato ka daɗe baka gan shi ba baka san inda yake ba to wannan duka dama ne ka za ka samu ka nemi wannan wannan mutumin din kuma kuna hudda kuma kuma za ka ya gane ko da mutum da kuka karatu ya dade shekara da shi baka san da yake ba wannan zai baka dama ka je ka duba ka nema ha kuma ka samu ka gane wannan amma shi dai yau mun tsinci kanmu wato akan waɗansu wato rayuwan da waɗansu su ɗauki wannan abin dama an san kamar eh, abin wato wuka ne mai kaifi biyu mm. akwai inda ake yanka eh, abu mai kyau akwai kuma da ake yanka kowa mara kyau to shine yanzu a gaskiya yadda abin ake amfani da shi ba haka ne wato tsarin yake ba to musamman mutane sai kuma an zo sai an tarar kuma kowa na yin yadda waɗansu suka yi wato mutum musulmi ya manta cewa musulunci na na tsari musulunci akwai daman da zai iya bashi ta kuma zai iya bashi ba sai da duk abin da wanda ba musulunci suka yi ba kai ma ci za ka yi to wannan wato ya saba ma wato tsari tsari matukunna na wannan farkon tunanin da aka yi masana da suka yi wannan na biyu kuma ya haɓan kuma addinin musulunci saboda haka ya kamata a ce a dawo baya a duba duk inda mutum zai yake da kuma yake yi ya san cewa akwai tsari na Allah akwai tsari akwai abin da Allah ya halatta mishi akwai kuma abin da ya haramta mishi wannan ba she akan abin nan eh, sha'abi kan wato wannan shafukan sada zumunta ba mm. madalla malama aisha mun san cewa muna da yara waɗanda suke zuwa makarantu kuma mafi akasare wasu abubuwan da ake bukata zaka ji ana tambayar yara da wato su samu waya kamar ko na iyaye da sauransu saboda su yi kokare wato ta wannan hanyar ake neman ilimi to yau sai muka wayi gari cewa waɗannan yaran namu a maimako a nemi ilimi ta wannan bangaren sai muka ga cewa yanzu wato aini suna zub da kimarsu da mutuncinsu ta hanyar wato wayoyi da kuma ainihin kafafen sada zumunta ma'am haka ne kan da aka yi bayani to a gaskiya ba za mu iya ce ba za mu ba wa 'ya'yanmu waya ba saboda karatuttukan su da kuma abubuwan da ake yi na zamani musamman ma na boko wanda kusan rabin karatun yaro idan yaro ya kai wato bayan ya shiga makaranta na sakandare za mu ga ayyukan shi wato yana ci gaba kuma yana bukatan a bashi waya ko ba a bashi waya na musamman ba ku iyaye idan kuna da shi dole za ku bashi naku wayan domin wato ku yi aiki da shi mm. saboda haka ni shawaran da zan ba mu mu kanmu a matsayin na iyaye na farko dai mu sa wa 'ya'yanmu tauhidi a cikin zukatansu su san cewa duk abin da za su yi Allah yana ganin su da na duniya da na lahira shi dama addinin musulunci ya nuna mana kamar da dan uwa ya magana akwai haram akwai kuma halal to idan muka duba za mu ga cewa halal ya fi yawa dole ne mu nuna wa 'ya'yanmu domin ko a cikin tarbiyya ma hukunce-hukuncen addini bayan an ce akwai musulmi ɗauka kamar misali sharuɗan alwala mm. bayan musulunci akwai hankali mu na uku akwai attamis mm. attamis shine lokacin da yaro ya kai za a nuna masa wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne to ya mm. kamata mu iyaye mu kiyaye da wannan bazin din idan muka kiyaye da wannan tarbiyyan din kuma mu har yanzu kada mu bar su haka to ah, dr yaya mai yasa muka wayi gari a yau komai namu na tanyar eh to kisan eh, na farko abinda ya kamata a gane cewa wannan matan ba su a bambancin cewa eh, ba za su so a ce ko da cikin anguwansu ne ma mm. duk abinda suke yi kowa ya sani mm. wato ana kira wannan asiri to amma wannan ba su gane wannan suna kan cewa idan an je an sa wato kamar waya ne kawai wannan ba san cewa kuma wani duk duniya ne ake gani wannan saboda haka abin da zai kamata a gane cewa akwai rayuwar da mutum zai yi na asirin shi ka rufe wa kanka asiri saboda akwai abu da yawa wannan kotun da ka ɗauka na yanayin rayuwanka ko a yanayin da kake abinci ko kuma kake ci abinci wannan idan ka yi wannan postin wato mutane miliyoyi ne a duniya suke da wannan postin da ka saka nan suke da shi a cikin wayansu kuma akan nan mutane su san cewa akwai kuma waɗanda suke da mummunan nufi za su iya wato yi miki abu ta game ta kan wannan abinin wannan da yawa za su iya wato su ko su yi kai ana magana kambun baka ma ga mutum da ka haɗu guda ɗaya ya kuma mutum kamar dubunai zuwa wato miliyoyi da za su gani kuma abin da yake wucewa. malama aisha a yanayin tsarin zamantakewar aure wanda muka san ainihi mutum ya ajiye sirrinsa ne wanda aka ce mace tana ɓoye sirrin mai gidanta tana ɓoye sirrinta komai sirri ne yadda wato ainihi ake tafiya a halin yanzu sai muka ga cewa mata yau mafi akasarin su su suke nuna komai nasu a shafukan sada zumunta wanda ya kai ga har a halin yanzu mazaje suna kokawa game da yanayi da mata suke wato tanyar rayuwarsu a shafukan sada zumunta <clears throat> to a gaskiya kan wannan kan dole mu san cewa mu musulmai ne mm. ina jawo hankalin mu daɗa tabbatar da kanmu a musulunci da tarbiyyar mu na musulunci mm. bai kamata haramun ne haramun ne duk sirrin ya zama kana sirrin ka yana waje ba mm. tsakaninki da mijinki tsakaninki da ke kanki ma duk abin da zaki ki nuna wa duniya ga baki ɗaya ɗazu ɗan uwaye magana ya ce duk abin da kika nuna miliyoyi miliyoyi mutane ne suke gani hmm. kuma wannan ganin din shine na farko abin da zai kawo miki cuta a karan kanki a rayuwanki hmm. domin cuta akwai cuta na ainu wanda malamai suka yi bayani da shi tun daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai cuta na baki da ido da baki duk zai cuta hmm. kuma yana jawo hankalin mu musamman ma mu ce iya yaran yanzu su maman modern kai ba ma foto ba ya kai yanzu wata in ta yi cikin cikin ma wai ana ɗaukan shi musamman a yaɗa shi a cikin yanan gizo a nuna wai ga ciki mm. sannan bayan ɗaya fito a nuna cewa ga ɗin ɗin mm. to yanzu ke a matsayin ki na uwa mai tarbiyya kin ɗauki foton ki jinjiraye tun suna jinjiraye kin yada wa duniya idan suka kai shekaru su kuma suka girma su ma suna yaɗawa kina so ki hana su zai hannu ai ba zai hannu ba mm. saboda haka dai mu daure mu dawo mu bi karantarwar addini ina jawo hankali mu duk abin da za mu yi kada mu yadda mu fita irin addini komin yaya kada mu yadda mu zama muna da raunin imani mu musulmai ne duk abin da za su fito da shi so a gurin su ado ne su ci gaban duniya ne to mu ba mu sa duniya a gaba mun san cewa Allah ya halicci mu domin mu bauta masa kuma duk abin da aka kawo na jin daɗi na duniya duk muna so wallahi kaya mai kyau sutura mai kyau abinci mai daɗi wurin zama wurin kwa kwanciya ac waye tun muna so. Sarki da umaru dan zarewa waka zan wa 'ya'ya. su mulki sarkin da kai kayo mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo ya rabbana ka horin basira wa ɓaci zanayo zan faɗakar da duk al'ummar mu bi ma'ana mutanen arewa jigon sayyidin lawara su ma gaban dukannin halittu a to masu sauraron mu ku biyan mu sau da kafa ku ji yadda hiramu da hajiya aisha mai fatauci za ta kasance Salamu alaikum hajiya fatan kina lafiya hajiya tana iya ta gabatar da kanta wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu ni ce hajiya aishatu jamila wanda aka fi shinanta da baban duwala. To hajiya Aisha wata sana'a kike yi a halin yanzu? Na'am, hajiya maimuna abin da ba na sayarwa, na sayar da atamfofi da shaddodi da su a baya da su mayafai da takalma abin da dai babu duk abin da aka ce daga mace har namiji za su iya su sayi su saka a jikin suna da shi a shop na. Wato ke 'yar kasuwa kenan. tun yaushe ne kika fara wannan sana'ar take na wato fatauci. Hajja maimuna kasuwa nan na daɗin na yin ta. Tsarin shekara ashirin kenan da nake cikinta. Domin kuwa na da uwata dama ita ce 'yar kasuwa ita take tafiya take dawowa take wannan fataucin. ni kuma ina gida sai na ba ta jaka talatin ta sussuyo mini 'yan kayayyaki shi ina ɗan rabawa a kujeran na na falona ina ɗan sayar da su haka haka in sayar sai in bata sai ta kuma ta soyo mini wayansu a hakan na nima bayan shekara biyar haka ina cikin wannan dan saye da sayarwanta ta je ta sayo min ta kawo in sayar har na samu kuma nima na dan hada dan kudi sai na bi ta mun gani yau shekara goma sha biyar kenan da na fara fatauti yanzu kamar wasu kasashe ne kuke zuwa yin fataucin ɗin kasancewar ku wato mutan kamaru waɗanda ko suke zuwa wasu kasashe daban wasu kasashe ne kuke yawan zuwa a yin wannan fatauci na siyo kayayyaki Ok, hajja mai muna muna tafiya ko ƙasa ƙasa. Kin ga dai yawan da na fara farkon tafiya na da muka tashi nan kamaru kunga na shiga caji. Na je caji, na je na samo kayayyakin caji, cajiyan. wato suna da su ma fasalin irin kayan su da ake nema kun san dan kasuwa duk abin da kwastomomin su za su so shi su ma suke saye ga na yi caji na yi najeriya na je kotonu na je lome wato togo kenan kowace ƙasa kuma tana da yanayin kayanta to sai in je in sassoyo wa'annan kayan in kashi kashi kashi kashi na kowata ƙasa sai in zo in haɗa su a ɗakina kuma duk kasuwa na na cikin na nake yi ba ni da shop Allah a cikin ɗakina nake yi kuma Allah yana bani rabona. To Hajja Aisha mun san cewa wasu lokutan yayin da mata suke bukatar su yi kasuwa ko kuma waɗanda su ainihi kamar zuwa wajen aiki suke yi uh, suna fuskantar kalubale na rashin haɗin kai da mazajensu. To ke yaya ne kika yi kika samu haɗin kan wato mai gida har ya barki kike ƙetarewa daga kamaru zuwa kamar waɗannan ƙasashen da kika wato ƙidaya daga chadi zuwa lome kutunu sa'annan kuma da nigeria to allah sa dai aje kuma gaba da hakan insha allah to amma yaya kika yi kika samu haɗin kan mai gidanki alhamdulillahi hajiya maimuna wannan tambaya taki wallahi tana da matukan mahimmanci shine kuwa yayin da kuka yi aure da miji ki kasance mace ce mai gaskiya mace ce mai amana duk wannan gaskiya da amana da girmamawa da mutuntawa tsakanina da shi marigayi don yanzu abin da zan ce da ke shi wannan da muke tare da shi ya same ni a ciki to marigayi mai gida na allah ya ji kanshi allah ya masa gafara shi da farko bai fahimci wacece ni ba sanda muka yi aure muka samu tsawon lokaci sai ya gani mace ce mai amana mace ta kasance kamila mai amana mai tsoron allah mai jin mijinta mai ba wa mijinta matsayi shi na miji kuma mai kiyaye zuciyar miji da kuma kiyaye dokokin aure kadan miji ya fahimci duk wa'annan kina ɗaure da su to miji shi ma baya zaton wani abu a tare da ke kunga hanyar da ya fara kenan da muka samu lokaci da shi sai ya gani mace ce wanda zan iya in shiga duk fita ba tare da na yi wani abin kyama ba kin ga dalilin da isa kenan sai ya bani izini da kanshi ma ya ce kina ta kokari kuma na ga uwar can allai ji kanta zuwaira ya mata gafara isa tana cikin rahaman ubangiji wannan mata uwatan nan ta kokarta mini a rayuwa zan taɓa mantawa da abin da ta yi min ba ita nan ita take kai kawo ta siyo ta kawo mini sai shi ma allai ji rai ya ce gara ki kokari ki ga hanya don wata rana babu ita kuma haka ya kasance kun ga hanyar da na fara tafiya da kaina kenan kuma ba tare da wani zato ba ba tare da wani tunani cewa akwai abin da zai faru tare da ni ba na farko ka saka tsoron allah a ranka shine komai kuma allah ma zai kare ka Allah ya ji kan magabata Hajji Aisha kuma mun san cewa duk wanda yake sana'a yana tattare da wato fuskantar kalubale to yaya lamarin yake Hajiya Maimuna alhamdulillahi abinda zan ce da ke shi wannan sana'a sana'a ce mai albarka kasuwanci sana'a ne da manzonmu muhammad sallallahu alaihi wasallam da matansa khadija suka yi muma gashi mun bi layi ba abin da za mu ce sai godiya alhamdulillahi allah na sa mana albarka kwanda ike kalubale kan ana fuskanta kuma tun daga hanya muke samun wa'annan kalubale tun da ce da ka bar kasan ka shiga wani kasa kana cikin wani yanayin rayuwa domin da farko ma'aikatan hanya tukunna za su tsayar da mu za a tambaye mu daga ina kuke ina za ku duk wannan in baka da wato karfin zuciya sai ka razana ka ga kamar wani abu ne za a yi zai same ka to bayan wannan kuma su waɗanda muke tafiya wajen su sayayya alhamdulillahi ƙasan najeriya ƙasan hausa ne inda mun iso ana ma'amala sosai da waɗanda muke sayan kayan su mu dai yanzu zuwan kayan mu ne muke samu ts domin za ka iya ka sayi kaya abin da zai kawo maka kuma wannan kayan sai ya ci maka lokaci sosai kuma sai ya ɗauki kuɗi isheshe to hakan nan dai za mu yi gwagwarmaya a ɗauko kayan mu zo a hanya kuma custom wato mu a nan kamaru muna ce da su duwan su ma a tsayar wani a fasa kayan a bincika a duba a tsayar a caje ku kuɗi ku yi gaba wannan ma ya tsayar hakan nan ko da ce ka yi takaddan ma na cewa shaidan cewan ka biya tas ba za a barka ba sai an tsayar sai an batar muku da lokaci kukan dai ba abin da dai ba mu samu a wajen sayayya kafin wannan kayan ka iso kasanmu akwai wahala. to wata shawara zaki ba wa mata matasa kamar ke waɗanda wato suke ƙoƙarin shiga wannan sana'ar na fatauci wata shawara ne zaki yake ba su na'am Hajiya muna shawaran da zan iya ba ma yaran mata matasa wanda suke sha'awar su yi wannan sana'a shine farko kasance mata masu biyayyan aure mata masu gaskiya kamilallu domin kuwa sana'a ne wanda ka dan kin fita sheki ma mijinki kishin kanki domin ma'amala za ka yi a hanya da kowa to amma kika kasance mace mai kishin ki kanki to in allah ya yadda ba abin da zai faru kuma shine hanya da zai fi miki alheri kuma ki ga albarkan wannan sana'a abin da nake so yaran mata matasa kanninmu da suke sha'awar su yi wannan sana'a su saka a kansu abin da sana'an yake bukata kenan domin kin fita gidanki kin fita kasanki daga keshe allah duk abin da suka ga dama za ki iya ki yi amma in kina da tsoron allah kin san allah na ganin ki to ba za ki ba abinda nake so ma yaran mata su sani kenan a wannan sana'a ta fatan da kun ji yadda hiranmu ta kasance da hajiya aisha mata a tashi a koyi sana'a kafin mu karkara shirin bar mu leka bangaren kwalama. Masu sauraron mu za mu garzaya wajen Hajiya Habiba mu ji kuma me ta saka mana a tukunya wannan makon. Hajiya Habiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barka da yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malama maimuna. Barka barkanmu da warhaka kamar dai yadda muka saba girke-girke mu na kowane sati to yau dai a tebur dai za mu saka fate-faten banana to shi fate-faten banana in ana yawancin samun shi a nan kamaru ta shashin kan dutse can ake yawancin samun shi to kayan haɗin fate-faten banana dai a samu ɗanyen banana kamar na mutane hudu za a nemi ɗanyen banana kamar na jaka guda sannan a samu gyaɗa jan gyaɗa sannan a samu barkono kayan haɗi kenan sannan a samu eh, ganyen kamshi a samu ganyen kamshi shine konjuma sannan a samu albasa da manja da busheshen kifi kowane iri dai busheshen kifi dai haka sannan da janga janga ƙananan jangan nan sannan a samu magi da gishiri da kuma eh, farin masoro da dan bakin masoro dan kaɗan amma farin masoro ya fi yawa a ciki to yanzu lokacin eh, shirya kayan haɗi kafin a zo a dafa a sa tukunya a ɗora wuta yanzu a ɓare banana fara wankewa da kyau a wanke banana cikin ruwa cikin bazai in za a ɓare banana in a ɗan shafa ɗan manja hannu don sa'in eh, ruwan banana yana makarrewa a hannu yanzu a ɓare banana shi ma a sa shi a cikin wani eh, tasa da ruwa a ciki yanzu a ɗauki gyaɗa a ɗauki gyaɗa a a soya shi a soya gyada sama-sama a niƙa shi a bushe yanzu sauran kwanjuma'in inda barkono da eh, ganyen kamshi da albasa da eh, farin masoro da bakin masoro a haɗa shi gaba ɗaya a niƙa shi da kyau ya niƙo yanzu shi ma sai a ajiye a gefe yanzu a nemi busasshen kifi a ɗauki busasshen kifi kowane iri dai a gyara shi da kyau a wanke shi a wanke shi da kyau wani a ɗan sa ɗan gishiri a wanke a sa a gefe yanzu manja ma na nan shi ma a gefe yanzu shi a ɗauki tukunya in aka ɗauki tukunya aka sa saman wuta a zuba manja in manja ya ɗan zafi kada a bari dai ya manja ya yi sanyi yanzu shi a ɗauki an yanka wa'insu albasan daban da ba haɗa eh kaman da nake faɗa shi a a yanyanka albasa a zuba cikin tukunyan man in a ɗauki ɗan gishiri a saka yanzu eh, abin nan ganyen kamshin da aka riga aka haɗa shi aka niƙa shi da su albasa su farin masoro su bakin masoro su barkono da aka riga aka niƙa shi a haɗe shi a zuba a cikin tukunyan a juya yanzu a ɗauki busasshen kifi a zuba a ɗauki janga shi ma a zuba a juya a juya in ya ɗan su yanzu shi a zuba mishi ruwa a zuba ruwa daidai yanzu Da za a saka eh, eh, abin nan eh, banana ya tsaya tukunya daidai ta ruwa ya wuce yanzu an zuba ruwa daidai tsakiyar tukunya yanzu sai a wanke bananan inda kyau a zuba ciki yanzu sai a zo a dauki gyaɗan da aka riga aka soya aka niƙa shi a bushe shi a barbaɗa shi a saman a juya in an rage ma wani dan barkono ko kwaya biyu shi a jefa shi a ciki na masu cin barkono ne wannan yanzu shi a rufe shi bayan an saka minti biyar shi a bude a dauki magi ko kamar magi kwaya biyu haka wanda ba su cin magi da yawa shi a barbada magi a ciki a juya a rufe yanzu in ya nuna shi a dauka a zuba falankace a ce to barkanmu da ɗanɗano madalla na gode. masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu Maimunatu Sadu da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka waɗanda suka ba da gudunmawa nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. a yau da malala